Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI tare da naku Nasiru Sani. A Najeriya bisa dukkan alamu 'yan bindiga na ci gaba da karkata akalar hare-harensu kan makarantu musamman a yankin arewacin ƙasar. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio france international sunana aminu adamu malam da daga jihar jigawa to hakikanin gaskiya wani al'amari sai dai mace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duba da yanda wani al'amari yake nuna kullun ki karata ta'azzara wanda kuma abin takaicin da wannan in duba da yadda za ka ga yara yan mata ake ɗauka wanda ko da maza ne dai ba abu ne mai kyau amma a ce mata ake ɗauka a shiga da su jeji masu ƙananan shekaru a cikin wani al'amari akwai abin takaici kullum dai mun fatan mu da kuma addu'a mu da muke Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari duba da yadda wannan al'amari hakika zai shafi fannin ilimi a ƙasar mu Najeriya musamman ma mu a arewa duba da yadda dama muna koma baya a wannan fannin to wannan al'amari zai ƙara kawo koma baya a cikin wannan al'amari muna addu'a Allah ya kama mana mafita a cikin wannan al'amari kuma Allah ya kama mana tsaro mai dorewa Allah ya kama mana ƙarshen wannan matsatsalo na gode sunana Aminu Adam Malam Doli kare jihar Jigawa ta lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa mai magana mataimakin shugaban kungiyar mara jama'a usman manuka da kanan mai rawar funto a cikin jihar katsina da ke tarayyar najeriya da farko ina mai tur da allah wa dare akan wannan hare-hare da sace-sacen ɗalibai da ake kaiwa a jami'o'i a arewacin najeriya Hakika wannan abin kunya ne musamman ga majalisar ƙasa da kuma gwamnoninmu ganin lokaci yayi da ya kamata a ce an kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro. To amma ta kasance shugabanninmu na yaudar al'umma da wannan matsala ta tsaro domin cimma burukansu Gaskiya lokaci yayi yi domin wannan abu ya kawo ƙarshe. Ganin a kodayaushe ana kashe kuɗaɗe kan wannan tsaron amma abin ya nuna an gaza ƙarara musamman abin da ya shafi jami'an tsaro da ita kanta gwamnatin domin babu kulawa da ake badawa musamman a makarantu ana sata yaran mutane don haka muna kira ga gwamnatin tarayya da majalisar ƙasa da gwamnonin ƙasar da duk wani mai faɗa aji da a taimaka a kawo ƙarshen wannan matsala tun kafin al'umma zuciya Assalamu alaikum Radio Faransa International mai albarka mai magana Comrade Ahmad Afansi Bajoga ina kiran ku daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya to dangance da wannan maudu'i na ci gaba da samun hare-hare da ake kan makarantu to fa abun matsalar rashin tsaro a Najeriya sai dai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin abubuwan sun yi yawa sun wuce duk inda talaka ma yake tunani duk inda mai hankali yake tunani al'amarin rashin tsaron nan ya wuce inda yake tunani domin diran mikiya da ake makarantu ana ta sace ɗaliban nan ba alkhairi ba ne ga ƙasar nan yana ɗaya daga cikin abun da zai iya rusa makarantu na jami'o'i domin kuwa babu wani uba ko uwa da za ta tura ɗarta makaranta ta je a sace ta a tafi ai garkuwa da ita kuma ya zama da cewa sauran hankalin su bai tashi ba su kuma kuma sauran su ci gaba da barin 'ya'yansu suna zuwa to kalubale ga hukumomin tsaron kasar nan da su yi kokari su kawo karshen wannan dama mu mun sani wannan ministoci da haka na tsaron ba a dawa muke da su ba hasada muke ba wallahi ba abin da za su iya tabukawa sai dai kawai abin da Allah ya yi muna roƙo ubangiji Allah ya kawo mana mafita ku tashi lafiya a ah, kwabaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara To game da maudu'i na yau gaskiya wannan al'amari abu ne wanda bai daɗi ba a ce yanzu waɗannan mutane masu ɗaukar mutane sun kai ga suna shiga manyan makarantun ƙasar nan wato ma'ana jami'o'i kuma jihohin arewa so gaskiya wani al'amari bai daidai ba kuma ni ina kira da babban murya ya kamata gwamnatin tarayya gwamnonin jihohi da ma sauran al'umma harkar tsaro ta kowa da kowa ce kowa sai ya bada gudunmuwa ta kowa akwai gudunmuwa da yake iya bada domin shawo kan wannan matsala din tsakani da Allah ya kamata a ainihin a tashi tsaye domin abinda da amurwa waɗannan mutane shine a tsayar da boko gaba ɗaya ni fahimta ta so bai kamata a kyala waɗannan ba ya kamata gwamnati ta tashi tsaye domin a san abin da ya kamata a yi domin a samu mafita so mai girma shugaban kasa na san kana jina ya kamata da kai da gwamnonin najeriya a yi gagarumin haɗuwa domin magance wannan matsala ɗin ta wuce na gode kwarai kwamar nasiru ma'azu shinkafi. Radio Faransa International mai magana Abubakar Kawu Girgir. to babu shakka akwai tayar da hankali da kuma jefa al'umma cikin zulumi kan yadda 'yan ta'adda da satar mutane suka canja salon aikinsu na satar ɗalibai musamman mata a jami'o'i muna kira da gwamnati da ta dubi wannan hali domin ba karamin masifa ba ce wannan ya kamata gwamnati da jami'an tsaro su tabbatar da tsaro a dukkanin jami'o'i domin samun kwanciyar hankali ta ɗalibai kuma muna kira da gwamnati da ta tabbatar duk wata jami'a gurin kwanan ɗalibai a cikin makaranta yake ba a wajen makaranta ba wanda hakan yana taimakawa da kuma ba da dama ga waɗannan masu aika-aikar domin su je su yi aikinsu na asha muna addu'ar allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan matsaloli ya kawo mana sauƙin rayuwa na gode radio faransa international ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asumana Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsannare jan kinta a departamentin Buza. Kwamin da tabo take to wannan maudu'i da kawo mana dangance da hare-haren da ake kai ma 'yan makaranta ana kwashe su daga cikin jami'o'i. Abin sai shi baka mamaki ko da shike wannan gwamnati suna bakin ƙoƙari ne. to abin da ka ba da mamaki wani lokaci sai ka ga wurin da ake sace ɗalibai tsakani da jami'an tsaro bai wuce kilo biyu ba sai ka ga kuma an kwashe su ba su zo ba ya kamata a ce ko da abin ya kai kilomita talatin an samu jami'ai sun zo to amma sai ka ga sun kwashe awa ɗaya suna ta da suka ga dama ba jami'an tsaro allah shi kawo dai wannan sauƙin wannan abin najeriya sai an ji ku. Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka sunana ahmadu Soja dan Niger ni mutumin tsamkaka ne cikin jihar Zandar amma yanzu ina Travelers Capital Libya. Mun gode da ga maudu'i ne da kun ka bamu yanzu haka yadda 'yan ta'adda suke cin karansu babu babbaka a arewacin nigeria to gaskiya wanda gwamnatin da ta wuce ta muhammadu buhari bata magance wannan matsalar ba to kuma muna tunanin waga sabuwar gwamnati ta bola ahmad tinubu za ta magance wannan matsalar to kuma muke ga eh, an tai wasa wankin hula zai kai ta dare ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta bola ahmad tinubu ta jajirce dan tsanta domin ta magance ga matsalar ta rashin tsaro allah ubangiji ya sa wanga jawahi ya je ga kunnuwan shugabannin tarayyar najeriya bakin ra'ayi na kenan ku tashi lafiya allah ka zauna da kasashen mu lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Faransa mai magana. Allah ji ila kimi babban katami na biyu ƙasar buza cike riganta wajen boriyar Nijar. A bisa tsaron Najeriya gaskiya tun da Buhari ya tahiye bar wannan matsala. Ni a lokacin da Buhari ya ɗau mulkin Najeriya ni ce ƙarshen eh, Boko Haram ya zo. to ga bahari ya tahi ya bar Boko Haram 'yan ta'adda ya sun buwaya to sai dai roƙon Allah Allah ya kawo sauki mai magana alaji Ila Hakimi babban katami na biyu ƙasar Buza cikin rijiyar ta wajen Boriyar niger. Assalamu alaikum sai na ji daga Kada shafa ana tare da sashen Hausan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari bakwai sifili shida shida uku biyar shida ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum Radio France International mai magana Sabiu kanin sa'adiji kan waye dan harin tambari shara a jamhuriyar niger. Hakika eh, matsalar tsaro tana ci gaba da taɓarɓarewa a Najeriya kuma wannan iya nuna gwamnatocin Najeriya ba za su iya kawo ƙarshen wannan matsaloli na tsaro ba kuma muddin suka kasa kawo ƙarshen wannan matsala to ana dab da daina yin karatu a Najeriya ba haka ake fata ba ba a fatan haka muna kira ga wannan gwamnatoci na Najeriya da su tashi tsaye dantse don ganin an kawo Eh, matsalolin tsaro a najeriya ya allah ya kawo ma 'yan najeriya ƙarshen matsalolinsu da ma ƙasashen afirka na duniya baki daya eh, bakin ra'ayina kenan mai magana sabiu kanan sa'arji kamari dan harin tambar jihar age a jamhuriyar nijar amma a yanzu yana musulata libya radio faransa mai magana shugaban kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar mani jihar katsina najeriya kuma sau iliyasu magami a ci gaba da bi manyan manyan makarantu da ake ana sace ɗalibai musamman wanda ya faru a dutsen ma da kuma wanda ya faru a gusau to babu shakka wannan abin turne da Allah wade saboda haka muna kira ga ainihin su jami'an tsaro da kuma gwamnatocin da su ɗauki ƙwarin mataki akan wannan matsala domin idan aka ce ana bi makaranta ana sace ɗalibi ɗalibi ba shi da natso da zai ya yi karatu yadda ya kamata to babu shakka ba za a samu abin da ake so ba kuma wannan hanya ce da aka ɗauko ta ainihin kasar ilimi da kuma ainihin kasar manya-manyan makarantunmu na jami'a da muke da su a arewacin Najeriya to kuma wannan hanya ce dodar ta durkusar da arewa da kuma cigaban arewa kuma su ma kansu ɗalibai muna kira da su dawo cikin makarantu su kwana su daina warewa suna zuwa can wani wanda cikin daji ne ma za su je su kama ɗakuna su zo su kwana wanda hakan sam bai dace ba su dawo cikin makarantu cikin ɗalibai su rika kwana domin gan cewa sun samu tsaro kuma sun samu aminci na gode kai radio faransa international ku tashi assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na gidan rediyon faransa international da farko kuna tare da haɗabi mai kwamfuta mai yamma local government kevistan nigeria to alhamdulahi a yau ina son ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina dangance da wannan maudu'i da kuka ɗauko muna babu shakka matakin shiga 'yan ta'adda a baya-bayan nan irin jihar kaduna a makaranta inda suka ɗo ɗalibai da kuma jihar katsina suka ɗo ɗalibai da kuma jihar zamfara suka ɗo ɗalibai da kuma jihar sokoto inda suka ɗoki abincin ɗalibai gaskiya abincin da allah wadde ne da kuma kasawa gwamnatin ƙasarmu najeriya domin bai kamata a ce 'yan ta'adda suna cin karansu babu babbaka ba a nan jihohi musamman a manyan makarantun da suke shiga saboda haka muna kira ga gwamnati idan ba son suke yi karatun ɗalibai ya lalace ba ya dace a ɗo mataki a kowace makarantar birni da karkara domin kawar da wannan ta'addanci suna na haɗari mai kwamfuta mai mako tashi lafiya Assalamu alaikum gidan Radio Faransa mai albarka sunana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar faskarin jihar Katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. Hakika yau kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangare da ƙara yawaita hare-hare da ake samu da sace ɗalibai 'yan makaranta da ake ta yi musamman a jihohinmu na arewa kuma musamman ga abin da ya faru a jami'ar da ke dutsen ma wannan babban abun tur da allah wadare ne duba da yadda idan kuka diba za ku ga abin fa ba sauki ake samu ba kuma gwamnati babu wani shiri da ta ɗauka na ɗaukan matakin magance wannan matsala kalubale ne ga iyaye masu tura 'ya'yansu jami'o'i lalle lalle kam in kunne ya ji gangan jiki ta tsira duba da dai ita gwamnatin nan kamar watan gari take da rayukan al'umma na gode radio faransa sunana bashir mamman dan inna Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio France International. Mai magana Abdullahi Laki Funtuwa da karamar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. A ba mu mamakin ci gaba da kai hare-hare a jami'o'in gwamnati da 'yan bindiga ke yi ba. Idan muka kalli ita a hubasar da gwamnati ke yi da kuma kwarin gwiwar da su 'yan bindiga ke samu na ci gaba da kai hare-hare. Gaskiyar magana babu wani mataki da ake ɗauka wanda zai hana faruwai haka yau da kuma gobe a hukumance ya kamata gwamnati ta tashi idan gwamnati ta magance matsalar tsaro to duk ta magance matsalar dan najeriya idan ta magance matsalar tsaro talaka shine zai dauki kafan shi ya kai kanshi inda zai je nemo abin da zai ci ya sha ya yi sutura ya biya ma 'ya'yan shi kuɗin makaranta ba tare da yana jiran gwamnati wai ta taimake shi ba ko ta bashi wani tallafi don haka wannan tallafin mafi yawanci da gwamnonin jihohi ke yi wallahi ba wani abu ne ba kashe zuciya ce a taimaka a samun ma talaka tsaro ya taya nemi abincin shi da kan shi ne mafita da fatan za ku tashi lafiya mai magana abdullahi laki funto da kamar kuma funto a cikin jihar katsina assalamu alaikum radio france kuna magana da alhaji abdulaziz abu zaire daga nan tiliyan jihar wajen jamhuriyar nijar a gaskiya babu wani sauyi da wannan sabon gwamnati ta bullo da shi wanda ya bambanta da na tsohon gwamnati na abin da shahi kare makarantu musamman na kwana na 'yan mata a najeriya saboda yanzu abin gashi nan ta ƙara ma ta'azzara da yake ta yi ya kamata a ce a mai da hankali a kai jami'an tsaro can dukkanin jami'o'i na najeriya musamman inda aka yi wannan tashe-tashen hankula bai kamata a ce a basu haka na a ana kwasa mata yara an yan makaranta kamar dabbobi ba ra'ayi na kenan radio france suna na alhaji abdulaziz abuja daga nan tiliyan jihar ta jamhuriyar nijar mota lahiyar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa Radio Faransa mai magana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna City Najeriya. Al'amarin tsaro na a Najeriya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullum abin gwammajiya da yau gwammajiya da yau. Gaskiya wannan sabon gwamnatin ba wani canjin da muka gani bangaren tsaro ba wani canjin da muka gani bangaren tsaro sai ma abubuwan da ke ta ƙara faruwa. Ubangiji Allah ka kama mana sauƙin wannan fitintunu Allah ka kama mana sauƙin wannan fitintunu sashen Hausa ina muku fata alkhairi ga baki ɗayan ku. sunana Umar Abubakar daga Zaria Kaduna ta Najeriya sai dai mai ta a ubangiji Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana dauki amma shugabanni gaskiya sai dai su faɗi a baki amma aikace ba wani aikin da suke bangaren tsaron nan da yanzu an samu canji huta lafiya bisalam muna gode. mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi musamman injiniyan namu na yau hassan alhassan sulaja da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura na sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa